يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا لجنين عشرين شجاع watan zulhijja da hijiratin nabi sallallahu alaihi sallama daga makka zuwa madina shekara 1443 abinda wannan yake nuna mana wannan ita ce litinin ta ƙarshe a wannan shekara 1443 to gobe ma talata ta ƙarshe jibi ma laraba ta ƙarshe alhamis ma ta ƙarshen ƙarshe ke maybe a ce watan ya kama ranar jima'a ko kuma jima'a ta kasance talatin ga wata asabar ɗaya ga wata ce yanzu abin da zai zo mana daga nan zuwa alhamis jima'a ƙarshe ne Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi duniya wa 'adhabil akhirah litinin ta ƙarshe irin ta yau yana tunatar da mu matsaloli da yawa kafin mu shiga dabar mufrad darasi na farko shi ne li kulli bidayatin nihaya duk farko na da ƙarshe kuma wannan musamman za mu duba kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hidayatun nabi sallallahu alaihi wasallam aw wiladatun nabi wa wafatun nabi sallallahu alaihi wasallam an haife shi qata'an ranar litinin ya rasu kasa'an ranar litinin kaga litinin irin ta yau da mai hankali ba amma abin lura ne sosai amma da cewa kwanan watan shine malaman sira ko malaman tarihi ce je ka ka dawo a yaushe ne ka maimai amma ranar da ya rasu babu wani saɓani a sha biyu ga watan rabi'awal babu saɓani an ka ce cewa za ka zaga gari sha biyu ga watan rabi awal a ranar manzan Allah ya rasu to a gani kake kenan shi a ranar rasuwan ki babu sabani to bai kamata dai a ce ku tikkire ya fi mu hankali ba ku tikkire da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rabu da shi Ku kuka ke ya kusa ya kekkece saboda shauki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kama ka gabo manzan Allah ya rabu da mu sallallahu alaihi wasallam a ranar shi ne a tushe a tashi a baji a gwangwaje ga kalmomi nan dai da fitar suka da sunan kuma manzan Allah sallallahu alaihi za ka samu akwai mawaƙan manzan Allah akwai ɗan ISKAN sai su haɗa kuma da manzan Allah kaga wannan shi ma cin mutuncin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam to akwai mahaukata su ma wai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai karuwai ba karuwai ba wai na manzan Allah kuma ko wannan Allah ba zai ba mu zauna lafiya ko wannan kawai kin mutuncin da ake manzan Allah Allah ba zai ba mu zauna lafiya to amma dai in mutum ya zauna ya lura oke litinin ta karshe a shekarar nan a Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ajalin shi ranar litinin ya da daga aikin hajji hajjin bankwana ya tsaya zakiru kum ya yi kutuba ya gaya mana falalolin ali ibn abi talib bayan dawon shi rashin lafiya ya yi azumin ashura ya ce in allah ya kai shekara ta gaba zai hada da tara ga wata ibn abbas ce falam ya fi al'amul muqbil hatta tuwfiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to duka duka rashin lafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duka duka kwanaki sha biyu ne wani sun ce kwanaki sha shida shi ke ya bar duniya ke a wannan ibn aziz al-hanafi yake faɗa a cikin al-urduz al-mi'iyya fi zikri hali ashraf al-bariyya yace wa muddu tamrid khumsa shahri khumsa shahri kan ce khumus shine 1 over 5 na wata Muka ke 1 over 5 of 30 shi ne nau kenan. 6. To 6 plus 6 shi ne kumsa yawa, kumsa shahari. Mana shi ne kwanaki nawa goma sha biyu. Wakila balsulsun, sulfun wa kumsun. Wakila balsulsun, sulfun. Kan ce sulus 1 over 3 of 30 shi ne 10 da ke nan. So wa kumsun 1 over 5 na 30 shi ne 6 shi kai 10 plus 6 shi ne 16 ke ma'ana dai a takaice sun ce cikin makwa da ki goma sha biyu rashin lafiyar Allah sallallahu alaihi wasallam kakaf ko kuma kwanaki goma sha shida maximum ke to kaga wannan babban darasi ne don kashin wannan muna tare da fadin alhassan al-basri ibnu adama innama anta ayyamun kullama zahaba yawmun zahaba ba'du ku duba da yanzu da hijiran Allah sallallahu alaihi wasallam ba da rasuwan shi ba fa shekara 1443 yanzu muna fuskantar 1444 ibnu adama innama anta ayyam kullama zahaba yawmun gurga ɗauka ka ci gaba ne a ina zahaba ba abu ka rabu ne wannan sai ke nuna mana mana sake kusantan ajalin muke ke ma ban san haka ba in ma kai na fada ina sake kusantan ajali na ne ga dai kusa da cin akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai in Allah ya kai shekara ta gaba zai yi azumin tara da goma shekaran goma ta je wayo ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga duniyar ku ya koma ga Allah mai girma da kuka. To dole kenan lallai lallai ni kokarin cika shekarar da tuba ga Allah. Domin muka duba mai muka yi tun farkon shekarar har zuwa yanzu muna buƙatar tuba da yawa. Musamman muka duba babanmu annabi Adam shi Allah ya halitta shi ne da hannun shi kuma Allah ya busa mai rai wanda a duniya ba ne ya samu wannan falala sai shi kaɗai. amma ce zauna aljanna ka shakata duk gurin da kake so mala'iku kuma yi sujjada ba wanda ya samu wannan sai shi kadai to amma Allah ya bashi doka daya wala taqraba da kai da matarka wala taqraba hadhihi shajarata fatakuna min adh-dhalimin to har dai shedan ne abin da yayi annabi adam ya dan da irbiyyan laifi nawa laifi aitat domin kuma a gurin mu ai wannan laifin ya ta ya taka karya ne ballan bai ai bai taka karya bai taka kara ballan bai ai ba ya ta ci bane ba ba ya ta ci bane a ci dai kawai falamma zaqa ash-shajarata shi ne suka dandana, kaga dandano shi ke nan sun taka dokan Allah to dole shi ma sai Allah ya taka shi hukuban farko da Allah ya mai tsirara shifafi fita daga cikin annabi adam fit sai zama tsirara matar ma tsirara a kan laifi nawa sai ba kamar mu yan najeriya mu duka laifuffukan mu nawa ne duk abin da ya faru ya kai buhari buhari buhari buhari buhari da jin mai laifuffukan nan buhari ne maciyi riba buhari ne maciyin amana buhari shi ne mai zina mai liwafi mai ma'auni duk mu duba unguwanninmu yaya sabon Allah yake a cikin mu a kowace unguwa za a fita dozin dozin daga dozin ɗaya zuwa dozin biyu dozin uku hudu biyar shida laifuffukan mutanen unguwa kawai Ku ballanta kuma a zuwa tattara laifukan mu na cikin gaba ɗaya to kuma sai a zuwa tattara laifukan mu a Najeriya gaba ɗaya za ka sha mamaki ita za yi za a tattara laifukan mu to za ka sha mamaki yanzu ka duba babanmu laifi ɗaya ta fiye aka saukar da shi aljanna daga aljanna sai zama a ƙasa zai rayu to kaga wannan tasirin zunubi ke laifi sai tashi to mu yanzu 'yan najeriya laifuffukan mu nawa ne ba za su girgu ba to amma ka duba istighfarin mu nawa yake babu amma ka duba shi qala rabbana ظلمنا أنفسنا wa لم تغفر لنا kaji wa illam tafsil lana amma mu yanzu gaba ɗaya sai ka ce ai Buhari shi ne mugu Buhari ya kawo mana talauci kuma abin da yake bani mamaki wa hadda malamai a Najeriya wai malami ma da farin gemu wai Buhari shine kawo musu talauci shi ma din da ba talaka bane Buhari ba talaka bane su a suka tara mai kudin zaɓe talakawa to shi kuma har yanzu ya ce kawo mun talauci ha talauci ba harka ba buhari ya kama da talauci ba kuke wannan dai akwai abin da Allah ke nufin mu kenan in ka mun gane zahara al-fasad fil bardi wal bahri kace ne bima kasabat aydina li yuliqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un to mu ga gara gane wannan aya kaga la'allahum yarji'un dan mu koma ga Allah mu tuba ga Allah kamar da babanmu ya koma da shi da matar shi qala rabbana zalamna anfusana to maimakon mu ma yan Najeriya zalamna ya rabbana zalamna anfusana Ko in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin har yanzu da mu gane har malami a Najeriya za ta yi malami na ahlus sunna kuma malami ma na ƙasa ya ce Buhari shi ya ja mana talauci ko Buhari kamar da mu gidan jiya gidan uban wa zai mai da mu ka duba mu wai mai da ku kiran jiya wai malami a Najeriya kuma har da farin jemu. to kanin shi bai gane ba to mun suke kasa kuma ya za su yi su gane kenan to ji dai qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin to hikiman Allah ya jarabta mu shine dai la'allahum yarji'un kuma Allah mai girma ɗaukaka ya gaya mana cewa ba ma a saba kun min musibatin da abin da ya same ku na musibu ba fa bima kasabat ta ga fashin baki da qur'ani ke shi akwai dadi ina ka je sai to Allah ne faɗa qur'ani fa bima kasabat aidikum to ku yan Najeriya abin da ya same ku fa bima kasabat aidikum shi kenan kuma wa yafu an kafi da yawa da yawa ma Allah yana afuwa inda Allah zai ce ya kama mu da duk laifin da muka yi to da shi kenan da Allah mai jima ɗaukaka ya halakar da mu gaba ɗaya gaba ɗaya ma taraka ala zahriha min dabba da mana ruwan bama ba mai ne kawai daga sama an gama inda wai mu irin bani isra'ila bani isra'ila nan ne to wallahi da jiki magayi ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم kunu qiradatan to ba kuma ma ce mutanen plateau state kunu kira qiradatan an gama mutanen Najeriya gaba ɗaya kunu kira qiradatan an gama shike al'amari ji kai kunu fa kunu amma dai ma Allah yana tsantsana mana dan na abubuwan ɗan na abubuwan muna gani wai mun shiga bala'i a wannan ba wani abu bane amma dai abin da Allah yake bukata shine mu koma gare shi to ga shekaran ta zo ƙarshe yana buƙatar mu tuba ga Allah tuba da gaskiya amma in daga zan yi ba kai ma in kaga zaka tuba in kaga kuma kai salihi ne khalas in mun ga dukkan mu salihai ne khalas kaga babu buƙatar tuba ke amma mun gane mana da laifi to lalle muna da buƙatar mu koma mu tuba ga Allah akan zaharar fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un lalle muna da bukatan wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ko musamman ga abin da ke gaban ɗan Najeriya 2023 har yanzu dai ban ji wani abu ba ɗan Najeriya suna fuskantar ƙalubale babba musamman mu musulmai ko 'yan arewa wanda za ce manya-manya jigajigan 'yan siyasa hudu akwai wani daga Legas aha sunan baba na yake da shi to akwai wani daga Kano ga wani daga Adamawa ga wani daga yuri kuma duk musulmai ne to sai kuma ga wani can guda ɗaya daga kudu kuma sun ce duka ƙuri'un su fa gaba ɗaya shi za su bawa kaga daga nan yana nuna maka ɗan arewa kana haɗari babba matuƙar shugabanninmu ba su fito sun mana magana ɗaya tak suka ce a da za a zaɓa a zaɓa sun gama kashe kuke shugabanni yanzu kalubalen da yake gaban ku dole sai kun fitar da kwaɗayi kawai ku gaya mutane gaskiya ga wanda ya cancanta ku zaɓa direct shi ke amma ba ka ba in ma ka fita kai zaɓen ka sarwantar da ƙuri'arka you waste your energy and resources idan har mutane hudun nan suna nan da ƙari kuma duk wanda za a zaɓa a jiya zaɓa su kuma sun dunkule tsintsiya maɗaurin ki ɗaya Ka kafa mana ɓata lokacin mu kuma tun yanzu ke gaya mana fa ba wani cocin da za ka je sai kana da ƙuri'a kana da kati ba katin zaɓe ba yanzu kuma gashi nan da yawa ma sun ce ba za su yi ba to kar ka yi din jiki mafi dole ne ya kasance a bamu focus mutum ɗaya da za a zaɓa hala su wani selfish interest kowa ya aje nashi amma ba haka ba za ka zo ka tuna me nake faɗa maka a yau ashirin da shida ga watan zulhijja sai da ashirin da biyar ga watan mai julai to lalle muna da buƙatar mu tuba akan ƙa'idar ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha tuga tuba kuma ba wani abu bane mai wahala ana zaune ka ce astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayh an gama ba ورب اغفرني وتوب علي انك انت التواب الغفور ان جمع وأستغفر الله وأتوب إليه أنجمها شيء كنا neman gafaran ba wani abu ne da Allah ya sa mai kuyu ha ga shi nan abu shi kawai ka tashi da dare yau ka ce la ilaha illallah da la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa la kulli shay'in qadir allah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim rabbi fili an gama shi kenan sai ka farka da dare ba wai sai ka yi alwala ba sai ka yi sallah rabbi fili an gama lalle muna da bukatun mu yawaita tuba ne bi tuba muka tuba Allah zai sulba mana wasu matsaloli daban daban sannan kuma har yanzu muna buƙatan mu cika shekarar da ayyuka na gari domin al'amalu bil khawatini musamman yau ka ga litinin ta ƙarshe ke ya kamata ce yau na yi azumi to sannan kuma haɗin duk kwanaki da na zuwa yanzu na ƙarshe ne to musamman alamin da suke zuwa ita ce ma ta ƙarshe kaga bai kamata a tafi a barni a cikin wannan ayarin ba a ce gana cikin masu azumi a ƙarshen shekara domin da ji al'amalu bil khawati aiki ana ɗaukan shi ne abin da ka cika da shi oke ka cika da azumi kuma ka yi nadama kashi kashi alhamis alhamis da suka wuce na har nawa kashi me yasa ban yi bane astaghfirullah atubu dai. yanzu Allah ya duba miyar ka sai a ce a baka fa kamar kai ba kamar ka tsaya kana cewa wa ka kashe ka ji ku wa ka take dama mutum ya kalle mutum azumi alami take ko wauta wauta ya mana ya ma mutane yawa wannan ce azumin litinin fa alhami ko wa ya kake kafarin wa yake kan shi ha a ganin gaba ɗaya gaba ɗaya ma ɗaya yana buƙatar addu'a ne to sai mu sa su addu'a Allah ya ganar da mu da farko su ma Allah ya ganar da su amma ba haka ba azumi abin ne ne jama'a mu duba annabin Allah annabi Dawud a cikin duniya yana daga cikin sarakuna first class da Allah ya ba su mulki ka duba ɗan shi annabi Suleiman su ma mulkin mutane kawai suka haɗa ba har da aljanu har da tsuntsaye to amma shi wannan annabin ya yake azumi kagan duniya ce baka samu baka samu ɗaya bisa miliyan abin da ya samu amma ya ke azumi annabin Allah ne kuma ba annabta ga farauta ga duniya kuma ga lahirar gaba ɗaya to shi ya ɗauka ma kanshi yau zai azumin gobe ta kamar kai kace maliyan ba ko titi aljihu kai a sa wani canvas a sa wani ɗamamman wando a kusa wula karkatacciya shi kenan ko shi maliyan ka duka ba annabin Allah zai yi azumin yau gobe sha haka rayuwar shi ka tafi har ya zama abun buga misali a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi babu azumin da yafi wannan na annabi Dawud alaihi salam to kaga kenan in su suka kasance suna haka mu fa to lalle mu cika shekarar da biyayya ga Allah sai mu fuskanci sabuwar shekara da ikhlasi da izani domin mu sani Allah ya fi son aiki mafi kyau aiki mai kyau Allah yake so mafi kyau الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أحسن وكما إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا وكما فجر الله يجمع ركك أولئك الذين نتقبل عنهم فجعلت أحسن ما عملوا ما في كأب أبن لسعيكتها ولله منا بقاتهم buɗe sabon feji na shekarar da za ta zo in muna raye kenan da isani da takawa da imani to bi izinin layi ta'ala za mu kai gaci aiki na gari ko kar mu mance da shi domin shi ne aiki ɗaya tilo da mutum yake nadama a kan rashin yin shi ko lokacin mutuwa ko an je gaban Allah aiki ɗaya tilo kawai da mutum zai dinga nadama shi ga ayoyi uku سورة المؤمنون سورة السجدة سورة المنافقون أوكي سورة المؤمنون سورة المنافقون سورة السجدة حتى إذا جاء أحدهم الموت طيب، ماذا شيء قال رب ارجعون ويا الله ماذا شيء دنيا ماذا كلمة ذاك إيه؟ لعلي أعمل صالحا wajen ya aiki ɗaya tilo na aiki na gari aiki na gari kawai fi ma taraktu ya ne fi ma bayyatu ka duba shi kayan an ce mai sai ibada ce a ni ban zama ustazu ba tukuna sallah ma sai ce ai sai ustazai ballan ta tasbihi hailala ai ce wannan harkar ustazai ne azumi fa na tasawu'i waye kashi ka ji ko to lokacin mutuwan shi wallahi abin da zai nuna nadama ke kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun suratul mu'minun kenan ko to ma da suratul munafiqun mu'minun munafiqun sai sajada munafiqun Allah ce wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatiya ahadakum al-maut kaji mautu ko سوف يقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق يتصدق صدق أين لبكين أيوكا نجري وأكل كما يا رب أتيت وأكل من من من من أستاذي من الأستاذين وكذا جيتين أستاذي وكذا جيتين صالحين إلى شيئنا ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون kaga abu ɗaya tilo da mutum yake na dama ke da kuma na suratu sajada walau tara idil mujrimuna ru'usihim عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا هذه صالحا بعد هذا كسامو أي جيل اليونايتد نيشن آآ آآ كسامو لكترين أي نوفاسي آآ آ كنت لكترين يوانتي با سنتلوتي با والله يوانتي سنتلوتي har abin da ke samu babu wani salarin ma babu yanzu dai ana tsanika yi to kar ba za ka je can wai in za samu na kirin ba in za yi business a aiki ɗaya ne kilo da mutum yake nadama a kan shi shi ne ne farji ina na'amar salihan inna mu'minun to lallai kan lokaci ya kure mana mu dai kai sai dai karatu karatu aiki na garin kuma babu a zo a gwada mutum a ga same shi fanko ya kamata a same ni ma sha Allah ina da reserve ina da ayyuka na gari wanda na san nayi tsakani na ne Allah baka san ma na ina yin shi ba yana da yana da kyau mu sami irin wannan ayyukan reserve baka ma san nayi ba baka ma san ina yi ba yawa Kin wannan ayyukan su ne in ka daga hannu ka ce ya Allah na yi kaza dan kai ya Allah ka biya mana bukata to irin su Allah yake bukata amma irin wani an zuwa lantin kai ne chief launcher ce za mu kira alhaji wani ce na ba da miliyan ɗaya ce Allahu Akbar jama'a Allahu Akbar Allahu Akbar to kaga wannan Allahu alam bi niyyati ne biya idan Allah yana ya kuma wallahi ba dan Allah bane kuma shi ne mafi yawanci wallahi mutum inda za je gurin ki kai one in one tsakaninka da shi ba ke ɗauka dubu goma ne ba kama an a cikin jama'a ne ce o oh, kaga yanzu mun samu ƙarfin gwiwa alhamdulillah maybe za mu ba da miliyan biyar insha Allah shi Allahu akbar ana ji saka alkhairi ya kamata in samu aiki koyayyu ba wai na gaban jama'a abin da zai yawa ga sabon shekara da kama kowa sai ma kan shi hisabi hasibu anfusakum qabla an tuhasabu mu bude sabuwar shekarar da ikhlasi mu samu firina da zai tsabtace mana zukata kamar da muke samun abubuwan da suke tsabtace mana gangan jiki yanzu kullum ka tashi sai kai burus ko ma gilibin ma ka samu mai kyau saboda me tsabta to ka ba a wannan ba abin da ma bane kuma ita ce in muka je gaban Allah fa zai mana hisabi a kanta to Allah mai gima da kuka yadda da mu fi duniya wal akhirah muka zo insha Allah zuwa kafin mai zuwa sai mu kara dangane da <clears throat> ita sabuwar shekara <clears throat> da kuma matsalolin da ke ci ga za mu maimaita hadisi na tamanin da biyar ah, a kama a muka tsaya ku hadisi na tamanin da biyar